kimanin 'yan gudun hijira 800 ne da suka hada da na kasar sudan chadi afirka ta tsakiya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira wato unhcr inda suka ce sun gaji da rashin cika musu alkawura da ake yi kamar yadda wannan dan gudun hijira na kasar chadi yake cewa euh, Mon problème, j'ai quitté au chat Ni sunana Suleiman Usman ɗan ƙasar Chadi ne, na zo Nijar na biyo ta ƙasar Algeria. Na zo nan yau da wata hudu, na ga abubuwa da dama ba sa tafiya kamar yadda ya kamata, kamar harkar ilimi, rashin aikin yi, na kuma ga mutane suna cikin wahala, musamman matasa, mu ma kuwa matasan ne, mu ne kuma manyan gobe. Amma ga mu zaune ba karatu, ba aiki, ba zai yiwu ba. shine yasa muka zo nan don a sama mana mafita a nan ofishin UNHCR. Je in famila ba isufur. Ina da iyalai a kasar mu ta Chadi ba mai taimaka mana nike taimaka musu. Gani a nan ba aikin yi ina so ne na samu kyakkyawar rayuwa. Muhammad Nur Abdullahi shine shugaba mai rikon ƙwarya na ofishin UNHCR na jihar agadas ya yi ƙarin haske kan nauyin da ya rataya a kansu game da 'yan gudun hijirai. les euh, nous avons eu une rencontre de masse avec eux. a lokacin da 'yan gudun hijira suka zo nan ofishinmu na unhcr mun yi zama na musamman mun tattauna da su inda suka bayyana mana bukatunsu wanda suka hada da kula da kiwon lafiyarsu matsayinsu na 'yan gudun hijira a niger sai kuma hulɗa da ƙungiyoyi masu hannu da shuni sun miƙa mana wannan a hukunci amma ba su ce suna buƙatar komawa ƙasarsu ta ainihi ba mu taimaka musu sun nemi mafaka a nan jihar agadis ta ƙasar niger gwamnati da kungiyoyi sun ɗauki nauyinsu ba aikinmu ba ne mu mai da su inda suka fito wato ƙasar libya muhammad nur ya ƙara da cewa za su bi hanyoyi na samar da mafita ga 'yan gudun hijirar Nous avons euh, mis en place une stratégie de gestion de cette crise. Mun sanya wata fusa'a na magance wannan matsala shine ci gaba da tattaunawa da 'yan gudun hijirar da ke bakin ofishinmu. Za mu bayyana musu su koma cibiyar da aka karɓe su, can ne za a yi komai. za mu waye musu kai kan illar kan illar hana hanyar da suka yi wa mutane. Dr. Mamman Bukari shine shugaban da'irar Agadas jan hankali ya yi ga 'yan gudun hijirar kan irin kulawar da ake basu. A matsayin mu na shugabannin don kina karamar da'ira Agadis muna jan su da ke inda an ka ce kai 'yan gudun hijira kana da durwa kenan menene haƙƙi amma kuma kana da obligation menene abin da ake ce kama in ka isko mutane suna zamna wuri dole za ka bin yadda suke tahiyar da harkokinsu mu kiran da muke musu to lalle su yi su diba su gani wani kokari da gwamnati gwamnati yake da kokari da jiha take da sarki shi ma duk yana yi kowa yana ka kokarin shi cikin wannan magance haraka kenan dai daga wajen su ne samu su gyara musu wannan amma mun ji suna ci sun ci agadis ba ba wuri bane inda ya kamata su zo su zauna su ta to su da su kasa nan sai su kai su wurin ma inda ya kamata su je su kai su wala mun dai mun ba su wuri an ba su komi kenan mun musu goma ta arziki tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar